alhamdulillah jami'an haɗin gwiwar ias da ƙasar togo da chadi sun yi nasarar kama wasu manya-manyan makamai a iyakar burkina faso da mali an kama wannan muggan miyagun ne ko in ce ƙazaman makamai a wajen wasu 'yan ta'adda wanda aka ritsa su a wani samame da aka kai na ɗan ba zato ba tsammani an kama su da makamai iri-iri na zamani da kuma irin na gargajiya kamar yadda kuke gani makamai ne wanda ƙasashen france suke bugawa wannan makama an yi bincike a kansu an yi bincike da kuma illolinsu da kuma ƙasashen da suke iya buga su sanin kowa ne a nan 'yan shekarun da suka gabata nan da shekara ɗaya da rabi wanda suka wuce ƙasar france ba ta saya ma wasu ƙasashe na ias irin wannan makaman ba ce kuma abin mamaki a halin yanzu an tsinci wannan kayayyaki wannan zaman makamai ƙirar ƙasar france da kuke gani a hannun 'yan ta'adda wanda sojojin ƙasar france suka kwashe shekaru suna zaman yaƙi da su a ƙasashen na yankin sahel mutane sun ce to lalle ba shaka wannan makamai daga ƙasar faransa ya fito kuma daga can aka siyo shi sai dai kuma inda ayar tambaya take a nan to su ƙasar france inda ba su sayar ma da ƙasashen yankin sahel irin wannan makamin masu muhimmanci ko in ce masu haɗari to ya aka yi aka sami ire-iren su a hannun 'yan ta'adda shine ayar tambaya shine mutane ya sanya suke cewa to ba makawa ƙasar france ita ce take da hannu wajen tallafi da taimako da 'yan ta'adda suke samu domin ci gaba da kai har-hara a cikin ƙauyukan yankin Sahel. A halin yanzu wannan kayayyakin tuni an damƙa su a wajen jami'an tsaro masu kula da wannan iyakokin ƙasashen guda biyu. Inda kuma aka kama 'yan fashin daji ko in ce 'yan ta'adda guda 26 a wannan farmakin na samame na ba zato ba tsammani da wannan dakaru masu jajircewa da kuma tarin ƙoƙari suka kai a wannan farkon satin da muke ciki. An mika su kuma za a rihe su a gidan yari za a hukunta su daidai da abin da suka aikata sai dai kuma su barayin da aka kama ba su ba da wata amsar tambaya da aka yi musu ba ta hanyoyin da suke samun tallafi na makamai da kuɗaɗe da kuma abinci domin tafiyar da wannan ƙazamin aikin a ƙasashe guda uku na yankin sahel a halin yanzu ƙasashen yankin sahel suna shirye-shiryen yadda za su abuka ma ƙasar france ko in yadda za su maka ta ƙara a kotun duniya ta yadda take sayar ma 'yan ta'adda irin wannan makamai alhali kuma ba ta amince da ta sayar ma da ƙasa mai zaman kanta ba irin wannan makaman sai dai kuma tana sayar ma da 'yan ta'adda ko suna tallafa musu da irin wannan kazaman makamai wanda ƙasar france ce take kirkirar su kowanne ya sani kowa ya sani cewa wannan makaman bugun kasar france ne babu wani mai musu akan cewa wannan makaman bugun ƙasar france ne sai dai wasu suna cewa wai ana shigowa da wannan makaman ne ta ne hanya wasu suna cewa su kansu kasar france din ba ta san yadda aka yi wannan makaman suke fitowa daga cikin kasar da ba har suna zauwa wannan dogon wuri sai dai wannan maganar sam ƙarya ce babu yadda za a yi makamai irin wannan su fito daga cikin kasar france har su zo cikin kasashen yankin sahel ba tare da an kama su ko kuma an san fitar su ba abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba a ce makami irin wannan masu haɗari sun fito daga cikin ƙasa irin france ƙasa mai tarin tsaro da kuma taka tsantsan a harkokin ta'addanci a ce irin wannan makaman sun fito daga cikin ƙasar amma ƙasar ba ta san da fitar su ba to abin tambaya ma a nan ai kowa ya sani ƙasa mai buga irin wannan makaman sai an cire tike ko kuma in ce sai an samu shaidu na musamman kafin a sayar da irin wannan makaman ga wata ƙasa to su kuma 'yan ta'addan wannan ta aka suka samu irin wannan makaman taya taya za a yi kasa irin eh, ƙasa irin France irin wannan makaman masu haɗarin gaske su fito daga cikin ta ba tare da gwamnati ta ankare ba shi ya sanya masu faɗa a jan AES suke nan suke shirya takardu na musamman wanda za su kai ƙasar ta France kara kuma ba zato ba makawa matukar suka kai ta kara a wannan abu to tabbas za su yi nasara domin suna da damar da za su shigar da kara akan dukkanin abubuwan da ake kuma za su iya zargar France akan duk abubuwan da ake biyo bayan abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci. Dakarun na haɗin gwiwar IAS da ƙasar Togo da kuma Chadi suna ci gaba da kai farmaki ko kuma in ce suna ci gaba da atisayen a wurare wanda suka dace a cikin ƙasar ta jamhuriyar niger Kuma nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za a zuba su akan dukkanin iyakokin wannan domin kula da shige da fice na iyakokin. Zandar GB Bandcat ce ta kawo muku wannan bidiyon. Kar a manta da danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo a kowane lokaci. Za ku iya bayyana ra'ayinku da kuma irin jin daɗinku cikin kuma.